Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 41,31 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga dan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata 20 ga watan Fabrairu na shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta bayyana dalilin da ya sa ta rushe sabon ofishin jam'iyyar APC mai mulki a garin Kaduna. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan ziyarar shugaba Muhammadu Buhari jihar Adamawa domin ƙaddamar da wasu ayyuka ciki har da shirin yaƙi da cin hanci da rashawa. Yayin da shugaba Buhari ya ƙaddamar da wannan shirin na yaƙi da cin hanci da rashawa a jihar Adamawa, shin ya kuke ganin irin wannan yaƙin a Najeriya? Yau abin da muke so mu ji kenan daga gare ku, lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. a yau talata shugaban amurka donald trump ya fito ya karyata rachel crooks ɗaya daga cikin mata goma sha tara da suka zarge shi da ƙoƙarin yin lalata da su ya kuma la'anci jaridar washington post da ta wallafa labarin zargin labarin ya yi bayani kan yadda trump ɗin ya yi amfani da ƙarfi wajen sumbatar matar a lokacin da take 'yan shekaru 22 da haihuwa ranar 11 ga watan janairun shekara ta 2006 yayin da su biyun suke jiran maɗaukin soraye da zai kai su bene a babban ginin trump tower da ke birnin new york haka kuma labarin ya bayyana yadda babu wani abu da ya faru biyo bayan zargin da rachel da sauran matan suka yi wannan zargin akan trump tun kafin zaben shugaban ƙasa na 2016 kamar sauran labaran trump ya musanta wannan zargi ta kafar twitter a yau talata birnin cape town da ke bakin teku a afirka ta kudu wanda ya kwashe shekaru uku yana fama da fari na neman zama babban birni na farko a duniya da zai taɓa rasa ruwan sha baki ɗaya birnin zai kashe ruwan famfo a ranar da aka kira day zero wadda jami'an birnin suka yi hasashen za ta faru ranar tara ga watan yuli sai dai kuma rashin ruwa a wurin galibin mazauna wannan birni ba sabon abu ba ne wali kazi rangana wata mazauniyar birnin cape town ta ce tana ƙoƙarin fahimtar yadda mazauna garin ke fama da wannan karancin ruwan a duk tsawon zamanta na duniya na shekaru hamsin da uku matan nan bata taba wanka da ruwan famfo ba sai dai daga cikin bokiti saboda wahalar samun ruwa a birnin cape town To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin kasar wato harkokin wajen kasar Ethiopia ko kuma na ce Habasha ya ce babu wata matsalar tsaro yanzu haka a kasar duk wadda dokar ta bacin da gwamnati ta kafa a makon da ya gabata. jami'ai sun ayyana dokar ta ɓaci ne ranar goma sha shida ga watan fabrairu kwana guda bayan da firayim minista hel mariam deslin ya bayyana yin murabus kuma kwana biyu bayan da gwamnati ta saki wasu manyan masu suka da shugabannin 'yan adawa a wani shirin sakin fursunoni da ake domin shawo kan zaman ɗarɗarɗin siyasa. Habasha dai ta sha fama da zanga-zangar ƙin jinin gwamnati wanda wasu lokuta kan zama tashin hankali tun shekara ta sha hudu a sanadin buƙatar neman a rinka barin jam'iyyu da wasu ƙabilu su rinka yin mulki suma da jama'ar su ke yi. da yake magana da manema labarai a addis ababa yau talata ministan harkokin waje okni ya ce gwamnati ta saka dokar ta ɓaci ne saboda ba za ta iya samar da zaman lafiya ba ta yin amfani da jami'an tsaron cikin gida. daga ƙarshe yau sojan ƙasar ruwanda sun yi amfani da alburusai na gaske wajen tarwatsa gungun wasu 'yan gudun hijira na ƙasar congo kinshasa da suka yi ƙoƙarin gudu don ficewa daga sansanin da aka ajiye su wanda suke ƙorafi game da halin da yake ciki 'yan gudun hijira tsakanin dubu uku zuwa hudu ne suka yi tattaki kamar mil biyu daga sansanin nasu na kiziba zuwa ofishin kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya da ke a gundumar karangi a yammacin ruwanda ɗin don bayyana ƙorafe-ƙorafen nasu. 'Yan gudun hijira na neman a canja musu ƙasar zama ne wanda suka ce idan ba a yi musu hakan ba za su taka a ƙafa su koma ƙasashensu na asali. Ya zuwa yanzu dai gwamnatin Rwanda da Majalisar Ɗinkin Duniya ba wacce ta yi magana da 'yan gudun hijiran. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da jihar Kaduna. Bayan rushe sabon ofishin jam'iyyar APC a jihar da hukumar kula da gine-gine da tsarin birni ta yi. Hukumar ta Kusubda ta bayyana dalilin wannan matakin da ta ɗauka. Wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara na da ƙarin bayani. 'Ya'yan jam'iyyar APC jihar Kaduna da suka buɗe sabon ofishin da aka rushe a wannan rana ta talata sun ce suna nan ba gudu ba ja da baya za su samu sabuwar mafaka. jagoran apc a kida jihar kaduna mr mataimaki tom yashi shi ya yi wa manema labaru karin haske game da rushe sabon ofishin apc da suka bude a kaduna to wannan abu ya ba mu mamaki kwarai da gaske domin yadda muka dauka ko menene ma ana iya yin shi cikin natsuwa ban taba zaton cewa za a yi wani abu makamancin haka ba kai amma mulkin soja balle ma mulkin demokradiyya. Eh amma hukumomin gwamnatin Kaduna na cewa an saba wa doka ne wajen kin biyan kuɗin kasa da kuma saba wa doka ko ka'ida da aka bayar na ginin gurin dan gida ne aka mai da shi ofis. Idan har an sun yi wannan magana to yana nufin cewa su ne suka rusa kenan. Idan abin da dokan ka'idan ta shimfiɗa shine a je a rusa wurin to kaga wannan bincike shine zai tabbatar yanzu da aka rushe muku ofis ina za ku tafi haba kasan mu a mahaifan mu ba za mu kwana a ƙarƙashin gada ba mai gadin wannan sabon ofishin jam'iyya ta APC a jihar Kaduna dai ya ce a gaban shi aka wannan rusau sunana malam Haruna Umar Baka eh, ni ne security wannan gida mai albarka me ya faru abin da ya faru wajajen misalin hudu da rabi daidai yau na asibayi sai ga motan sojoji da mopos sama da mota 20 da kuma gwamna shine fara yin aiki da karfinsa kun fitar da kayan da ke cikin wannan gini eh akwai kayayyaki da ba a fitar da su ba an yi asara da dama amma dai ba kowa ciki da an fita eh Allah ya tsare rai to sai dai kuma shugaban hukumar tattara bayanan filaye da safayo ta jihar kaduna wato kajis Alhaji Ibrahim Hussein ya yi karin haske akan dalilin da ya sa hukumar shi ta rushe wannan sabon ofishi. Hukumar tsare-tsare ta birane ta jihar Kaduna wato Kasub da kenan su ne suka rusa wannan gini amma kuma da yake suna mu ne to su ne suka rusa wannan ginin. Ko me yasa aka rushe? Abin da ya faru shi wannan fili da kuma gida wanda yake sambo road da muka bincika sai kasance alif dari biyu da goma shekara takwas kenan ba a biyan wannan ground rent din sannan kuma sai zamana ainihin an ba da shi ne a gina gida to sai kuma aka mai da shi ofis sannan kuma mai girma gona ya ba da wannan ka'idan cewa lallai wannan fili an karbe shi ko mu rubuta cewa an yi revoking din shi an kwace shi saboda waɗannan laifuffuka sannan kuma ya ba mu izinin cewa ba su da wannan filin su yi wajen shakatawan al'umman waɗanda suke wannan a anguwa. Dama dai rigimar cikin jam'iyyar APC a jihar Kaduna ta ƙara ƙamari ne biyo bayan karta layin da 'yan majalisar da jan tarayyar Najeriya guda biyu suka yi da ɓangaren gwamnan jihar Kaduna. wanda wannan ya sa ɓangaren 'yan majalisar suka buɗe nasu sabon ofishin da aka fara kore-kore tsakanin juna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Madalla a gaida Isa Lawal Ikara. A yau Talata shugaba Muhammadu Buhari ya kai ziyara aiki jihar Adamawa inda ya kaddamar da shirin yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma sauran wasu ayyuka a jihar. Wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoto akan ziyarar. mai martaba lamidan adama kenan dr muhammadu barkindo ali mustapha da yake tarbar shugaban kasa muhammadu buhari a fadarsa yayin ziyarar aiki na kwana guda a yola domin bude taro kan yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin jihar ma ta shirya tun farko lamiran adamawa ya kuwa mika kukan al'ummar jihar ne kan batutuwa da suka hada batun aikin madatsar ruwan coci da aka dakatar yau fiye da shekaru goma sha bakwai sai batun mai da jami'ar kimiyya da fasaha ta modibo adama ta koma kamar sauran jami'o'i kana kuma da bukatar da daga daraja babban asibitin gwamnatin tarayya da ke yalawa wato fmc yola da ya koma asibitin koyarwa batun da ko shugaban najeriya ya ce fa za a duba waɗannan batutuwa tun farko da yake tarbar shugaban najeriya a wajen bodar taron gwamnan jihar adama sanata muhammadu bindo umaru jibrilla ya gode bisa daukin da shugaban kasa ke baiwa gwamnoni musamman mata wajen biyan albashi uh, Mr. President, I cannot thank you enough, honestly, because you have done so much for us. Uh, the entire 36 governors are very appreciative of what you have done. To sai dai kuma fada alamun ziyarar ta shugaban kasar ta bar baya da kura inda masu kananan sana'o'i suka ma koka game da rusa musu rumfuna da aka yi da sunan zuwan shugaban ne. Eh, zuwan shugaban kasa muna farin ciki sai dai gaskiya an zo an rusa mana kayan mu kaman masu kasa kaya wanda abun da muke gudu kuma a zamanin gwamnatin janatan muna kuka gashi yanzu ma abun da yake faruwa to bamu sani ba ko shugaban kasan ya sani ko bai sani ba bamu sani ba wanda mu muna ganin zuwan sa farin ciki na wurin mu amma kuma ya zo ana tuttura mana kayan sana'a mu ya zama kamar bakin ciki ne ma To ko mai 'yan siyasa ke cewa ne game da zuwan shugaban kasa a yanzu? Honorable Abdullahi Firambe, tsohon kwamishinan yada labarai ne a jihar, ya ce wannan fa ziyarar akwai abun dubawa. Mu dai Abdulaziz zuwan shugaban kasa jihar Adamawa na farko mu mai maraba da zuwa duk da shike mu 'yan adawa ba a gaice mu zuwan shugaban ƙasa ba wanda kuma mu mun sani idan aka ce mutum shugaban ku ne bayan an ci zaɓe to ba wani abun da ya rage kuma sai dai a haɗu a yi aiki sannan kuma a ɗauki shawarwari ta duk inda ya dace to amma ka duba wannan zuwa mu ko mu ba a ba jihar adamawa sannan kuma mu muna da abubuwa da yawa da yake ruɗa mu a cikin waɗannan abubuwa saboda wannan zuwa da yayi ba wai zuwa ne wanda za a ce wai akwai wani ainihin aiki da gwamnatin tarayya ta yi a jihar adamawa za a kaddamar da shi ko kuma za a ɗora tubalin wani aikin gwamnatin tarayya a jihar adamawa ba ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Tuma da lamun gode Ibrahim Abdulaziz. Yayin da shugaba Buhari ya kaddamar da wannan shirin na yaƙi da cin hanci da rashawa a jihar Adamawa yau Talata, shin ya kuke ganin yakin da yake yi a Najeriya abinda muke so mu ji kenan daga gare ku amma kafin nan kuɗin shakata da wannan waƙar. Yeah, gaskiya ya yi yeah, yeah. kaya lura da ne. Kowa ya share ke gidansa har waje don malam ka gyara inda ka kwashe kazanta ka je ka cikin gida da iyalan ka huta cikin gida da iyalanka zage mu kai da da'a Jaya lo la la la mane. Jaya bado, Jaya dauke, no foundation is permanent. We're against and dispelling. Yage wo kaida la jenda. Jaya bado, Jaya dauke, no foundation is permanent. We're against 'yan disbilin ya ke kai ya ke kai Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Mun samu kira na farko daga Kaduna. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Kaduna. To sunana Ibrahim Alaramma daga Kaduna. To Ibrahim muna jan ka. to gaskiya yadda nake ganin yadda muhammadu buhari ke yaƙi da cin hanci da rashawa mm. a najeriya wannan abin a yaba mushi ne kuma gashi shugabannin afirka sun ga cancanta sun ma ba shi ma shine ma shugaban ma na yaƙi da cin hanci a afirka ga baki ɗaya dama yana daga cikin ƙudurin shi tsaro eh, yaƙi da cin hanci rashawa da kuma samar da aiki hmm. sai dai fatanmu na kusa da bahari su dinga taimaka mishi ba shi kaɗai ne zai iya wannan yakin ba da sauran gwamnoni da ministoci da mu ma jama'a mu taimaka ba sai an ce za a ba da wani tukuici sannan mutum zai taimaka ba. To gode Malam Ibrahim Alarama yanzu kuma bari mu je nasarawa. alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Nasarawa. Kuna magana da Alhaji Nuhu na Maro, majin kungiyar mahauta na lafiya local government Nasarawa state Nigeria. To Alhaji Nuhu muna jin ka. Yawa game da cin hanci da rashawa wadda mai girma shugaban kasa yana faman yaƙi da su suna yaƙi da shi dinnan. Mm. ba abin da za mu ce sai dai Allah san barka kuma Allah ya kare shi Allah kuma ya ba shi iko da ci gaba da kwato mana dukiyarmu da sun yi ba baki a kai suna shagalin su daga su sai iyalansu suna kwashewa su kai kasashen turai yanzu gashi saudiya sun ɗauko fasali buhari ya kawo tsari kasashen duniya sun ɗauki tsari kowane ƙasa yanzu zaka ji cin hanci da rashawa ke yaka to buhari ne To mun gode Alhaji Nuhu da ra'ayinka yanzu kuma bari mu sake komawa Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Kaduna. Maryam Dauda suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa Garo muna jin ka. To alhamdulillah gaskiya al'amari mun ji daɗi kwarai da gaske wannan kai ziyara ta shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari Adamawa. Mm. Maganar yaƙi da jahilci din da ya kaddama a ta wannan jiha to babu shakka abubuwa ne wanda suke ya kamata abin a jinjina shugaban ƙasa. Mm. To amma kin san ba inda gizo ke saƙan ba. Najeriya gaskiya ko ta wannan hanya an saba cin hanci da rashe wannan. Kuma muna fatan 'yan ƙasa za su yi kokari su mika goyon bayan su ga shugaban kasa Muhammadu Buhari domin wani cin hanci da rashawar to mun gaskiya ba mu manta hawa dan butun butumi aka yi dangane da ita kanta wannan yaki da cin hanci da rashawa din akan Muhammadu Buhari na fada da shi na kokowa da shi to ya kamata a ce wannan butun butumi Allah ya sa Muhammadu Buhari ya kare shi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode to amma mun gode Alhaji Musa Garo yanzu kuma bari mu je Maiduguri Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Maiduguri. Alhaji Usman Kadi. barafin gobe. To Alhaji Usman muna jan ka. Shi yaƙi da cin hanci da rasa wannan gaskiya Alhaji Buhari yana kokarin shi. Amma gaskiyan abu akwai yan dogon ƙasa a zulfin shi. Hmm. Lalle mu da muna mai duburi mun gaskiya aikinsa da yaƙi da cin hanci da rasawa da kuma tsaro. Duk mutumin da yana cikin lalle tsaro ta inganta a duburi. To mun gode Alhaji Usman har yanzu dai muna nan a jihar ta Borno. Salamu alaikum wa muke magana daga Borno. Uh, kuna magana ne da Honorable Simon Ladago daga Askra Balakal To Honorable Haman muna jan ka. Uh, Simon. Simon. Ka gafarce ni eh. muna jan ka menene ra'ayinka? ra'ayina da ziyarar buhari zuwa adamawa state yana eh. yi kyau sosai to ya kake ganin da cin hanci da rashawar da ake yi a najeriya da kuma eh, yana da kyau sosai amma a kara sa hankali cikin kotuna da kuma wato waɗansu fanni na jam'iyyar tsaro don so yana da kyau kuma ya yi kokwari sosai domin Abin da shi shugaban kasa ya zama misali ma ga waɗansu a kasashe a nan afirka to mun gode honorable simon yanzu kuma bari mu je katsina assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka wa alaikum assalamu da wa muke magana kuna magana da muhammad aji mazaunin danja katsina local eh, local government katsina state to malam muhammad aji muna jan ka yawwa to a zashirin gaskiya muna farin ciki da zuwan shi mai girma muhammadu buhari zuwansa ainihin adamawa eh. to da fatan ubangiji allah ya sa wannan zuwa da ya zai zamto alheri ne sa kada a yi yaƙi da cin hanci da rashawa irin na wancan lokacin shekara arba'in da biyu da suka wuce. To a Najeriya baki ɗaya fa ya kake ganin yaƙin da ake yi? e wannan abu ne mai mashimmanci amma ni abin da nake tunani kar a yi tukka da warwara a yi irin na shekara arba'in da biyu da suka wuce lokacin da murgayi ramat mutala mm. muhammad ya yi ya yi yaƙi da cin hanci da rashawa bayan wani lokaci kuma bayan ya sakwa a watansa shida na najeriya bayan ya sakwa da wasu suka hau sai suka dawo da wa'annan mutanen kuɗaɗen da ya karba da kadarorin da ya karba. Tumun gode Malam Muhammad yanzu kuma bari mu je jihar Neja kenan. Salamu alaikum Malam daga Mina jihar Neja ko kana tare da mu? To ina ga layinsa ya goce har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC mun samu wani kira yanzu daga kogi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa Da wa muke magana daga kogi? da jiniya lalwa a jakuta a nan jihar kogi da wa muke magana da jiniya lalwa a jakuta jihar kogi to injiniya muna jan ka menene ra'ayinka ra'ayina muna ma shugaban mu fatan alheri tsakani da allah yana kin kokari sosai ba kaɗan ba To injiniya mun gode kuma lokaci ya ɗaga mana hannu a nan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah kai mu sake baku wata damar mun gode. To har yanzu dai kuna tare sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin mata na kwallon kafa da ke wakana a kasar Cote d'Ivoire ko Coast na kofin Ifowa ko kuma Wafo inda kungiyar kwallon kafa ta mata ta jamhuriyar Nijar da ke bugawa a rukunin A ko rukuni na farko ta sha kashi a wasanni ukun da ta yi a rukunin yamma na kasashen yammacin nahiyar Afirka inda Nijar din ta kwashi kashinta gaban Burkina Faso da ta karkare ta biyar da ɗaya sai kuma matan na jamhuriyar Nijar suka sha kashi tara da banza a hannun 'yan matan ƙasar Gine. Nijar ɗin ta sake kwasar kashinta a hannun Cote d'Ivoire ko kuma Ivory Coast mai masaukin baki a can Cote d'Ivoire ɗin da ta karkare ta da bakwai da banza. Su dai 'yan matan na yana ta jamhuriyar Nijar kwallon kafa bangaren mata a wannan wasannin na wafo ko kuma ifowa a rukunin A ko kuma rukunin yammaci na ƙasashen yammacin nahiyar Afirka. an shata kwallo so 21 yayin da ɗaya ne ta sa a ragar za mu ci gaba da labarin wasanninmu na ranar yau inda a gobe ne za a goga a babban birnin yamai tsakanin salis sporting club ta yamai da al ta kasar libya a kofin caf ko kuma caf cewa da club ɗin da suka lashe kofunan kasashen su ƙungiyoyin guda biyu Salis sporting club ta yamai da al ta libya sun kara a kwanaki goma da suka shuɗe a tunisia inda da al ittihad din ta yi wa sahel sporting club a da nema haka ma a gobe laraba is fan ta babban birnin mai da ke ce yanzu haka a ƙasar gine a babban birnin kunakri za ta goga a karo na biyu a champions league ta nahiyar afirka tsakaninta da oriya ta gine kunakri kwanaki goma da suka gabata 'yan gine din ne suka iso babban birnin mai suka nuna ma 'yan nijar din mun zo gida mun shi ku rawa adamawa inda suka yi musu bugun taho a su ka da ci uku da nema a yamai su da yan nijar ɗin za su ƙoƙarin ganin su mai da gami a konakri babban birnin ƙasar gine domin nasara uku da banza in suna son su wuce gaba a wasannin champions league na nahiyar afirka daga wasannin champions league na nahiyar afirka sai kuma wasannin league 1 ko kuma league 1 ta jamhuriyar Nijar inda ake mako na goma sha ɗaya daya kuma karshen makon da ya gabata an buga racing ta ya mai da is duan ta ya mai an tashi banza da banza ɗaya da ɗaya aka rabu dibi gero in ba kamanda tsakanin is police ta ya mai da irana football club ta arlit jihar agadez gs tawa ta shammaci is guard national da cibiyu da ɗaya ɗaya da banza ne espoir ta zandar ta yi ma'antant football club ta doso a zandar olympic football club ta wambirin mai da ita da akukana football club ta arlit agades an yi ɗibi na da hwayan ɗibi na gashi ɗaya da ɗaya yayin da ɗaya da banza sony def ta mai ta lalabe union sportive de la gendarmerie nationale wasannin da ya kamata su haɗa sal sporting club ta mai da as nijelek ta mai an ɗage haka ma zo ta maraɗi da as fan ta mai an ɗage wannan wasan haruna mambako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar The Nijar. Ga shari'a Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gwamnatin Amurka ta himantu wajen taimakawa gwamnatin kasar Afghanistan domin ta cimma burin samun zaman lafiya, tsaro da kuma ci gaban kasar. Dangane da hakan ne muke ba da taimako wajen ganin an kasar kungiyoyin ta'addanci na Taliban da haƙƙani. Daya daga cikin hanyoyin da ake ruguza kungiyoyin 'yan ta'adda shine a birkita ayyukan kusoshin kungiyar. Kan haka ofishin Baitul Mali na kasar Amurka wato OFAC da aka kaddamar karkashin doka mai lamba 13224 ya kaddamar da wasu ɗaliban Taliban hudu da kuma wasu biyu daga kungiyar haƙƙani a matsayin rikakkun 'yan ta'adda. Abdulsamad Sani na da hannu akan samarwa 'yan ɗaliban kuɗaɗe da kayan yaƙi. A cikin shekarun nan ya sha tarawa ɗaliban kuɗaɗe ya kuma sayowa kwamandojinsu da mayakansu kayan aiki da suka hada da albarusai sannan kuma ya nada wakilai barkatai don tara wa ɗaliban kuɗaɗe a ƙasashen waje abdulkadir bashir abdulbasir shi ma mamba ne na ƙungiyar ɗaliban mai kula da kwamitin sha'anin kuɗi wanda ya baiwa kwamandodin ɗaliban makuɗan kuɗaɗen dalar amurka domin gudanar da ayyukan ta'addanci kuma ya sha aikawa da tarin kuɗaɗe zuwa ga manyan ƙusoshin ɗaliban hafid muhammad popolzai na ɗaya daga cikin mutane hudu waɗanda ke da alhakin samarwa ɗaliban kuɗaɗe wanda suka hada da kudaden da ake samu ta hanyar safar miyagun kwayoyi ya kuma yi amfani da kudaden ɗaliban wajen zuba jari don amfanin ƙungiyar tasu maulawi inatullahi shine wanda aka ɗamawa aikin shirya kai har-haren akan sojojin haɗin gwiwa da na afghanistan da ke kabul kuma shi ma ya sha samar da kudade da kayan aiki ga maharin da ke kai har-haren haka shi ma fakir muhammad mutum ne da a cikin shekaru da dama da suka gabata ya zama jigo wajen samar da kudade ga gamayyar kungiyoyin 'yan ta'adda na haƙƙani Gulahan Hamid ya taimaka wajen hada wani jigon ƙungiyar haƙani da kuma wani abokin aiki na ƙungiyar haƙani da ke Siriya. Haka kuma ya kuma taimaka wajen aika kuɗi daga ƙungiyar haƙani zuwa ga mayakan ƙungiyar ta haƙani. Sa'id Sigal Mandelker mataimakin sakataren hukumar yaƙi da ta'addanci da kuma sha'anin kuɗi a ɓangaren leƙen asiri ya ce ma'auna kalla mutane guda shida ne waɗanda ke da alaƙa da ƙungiyar ɗaliban ko ko ƙungiyar haƙani masu gudanar da hari akan dakarun haɗin gwiwa da satar mutane da kuma baiwa wa 'yan ta'addan ɗallafi wannan mataki yana goyon bayan tsare-tsaren shugaban amurka a kan yankin asiya wajen tarwatsa ayyukan waɗannan ƙungiyoyin 'yan ta'adda kamar ci gaba da fallasa waɗanda ke da hannu wajen taimaka musu gwamnatin ƙasar pakistan ya kamata su yi aiki tare da mu wajen haramtawa ƙungiyar ɗaliban da ƙungiyar haƙƙani samun mazauni da ci gaba da neman asusun tallafin harkokin ta'addanci. Sharhin murya Amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. To a takaicen Maryam yau talata shugaban Amurka Donald Trump ya fito ya karyata Rachel Crooks ɗaya daga cikin mata goma sha tara da suka zarge shi da kokarin yin lalata da su. Ya kuma la'anci jaridar Washington Post da ta wallafa labarin zargen. Labarin ya yi bayani kan yadda Trump ɗin ya yi amfani da ƙarfi wajen sumbatar matar a lokacin da take 'yar shekaru 22 da haihuwa ranar 11 ga watan Janairun shekara ta 2006. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ta iya taya na gabatar da shirin da Mr. Dan da ya haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Malam Zubair ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.